da ke anan unguwar sabuwar arkilla a jihar sokoto inda muke karatun tasirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin kuma ta ramadan yau talata 11 ga watan ramadan shekara ta 1443 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratul rum a jiya mun tsaya aya ta 21 yau kuma zamu tashi aya ta 22 wa min ayati khalqus samawati wal ardi من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته خشع السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم

Allah yana faɗin ayoyi ne wanda ke sa a bauta mai shi kaɗai, ayoyi ne da ke nuna rububiya kai cewa shi ne rabbu, shi ne wanda ya yi halitta, shi ke arzikawa, shi ke juya halitta yadda ya gada ba, ayoyi ne da ke nuna uluhiyya kai wanda ke nuna shi kaɗai cincinta a bauta ma, ayoyi ne da ke nuna shi kaɗai ke da sunaye na ƙwarai da siffofi na ƙwarai kuma da zai muna bayani a can gaba sai Allah ce wa min ayati khalqus samawati wal ardi yana cikin ayoyin Allah halittar samai da ƙasai wa ikhtilafu alsinatikum da kuma saɓanin harsunan ko kowa da nashi yare wa alwanikum da launin fatar ko inna fi zalika la ayatin lil alimina lalle wannan akwai aya ga malamai ga masana wanda suke da ilimi kun ga Allah ya kawo cikin aya sai ayoyi ne akwai halittar sama da halittar ƙasa domin bai domin ana magana da mushrikan makka ne kamar ni ba ku labari a baya ni gaya muku su wakin abin da suke fahimta kenan na kwatanci kwatanci a ce an halarci sama an halarci ƙasa wanda ba irin wannan muhawara ake da ahlul kitabi ba amma su sai aka buga musu misali da irin haka kuma yana cikin ayoyin Allah sabanin yaruka wannan ya yi larabci wannan ya yi faransanci wannan ya yi turanci wannan ya yi hausa wannan ya yi fulanci wannan ya yi barbanci e, e, yare da yawa da ake yi kuma Allah yana jin kowa lokaci ɗaya wanda ya shiga wahala ya roƙe shi da wannan yare e, yare yake yi kuma Allah yana jin shi ya ansa shi wanda ya yi daidai ya faɗi magana ƙwarai da kowane yare ya faɗi Allah ya santa ya san lokacin da ya faɗi kuma Allah ya sa a rubuta mai nada wanda ya yi saƙo da kowane yare ya yi Allah ya san sako ya yi Allah ya san ba daidai ba daidai ya faɗi ba cikin nan sai Allah ya ce cikin ayoyi ne sai ya faɗi abubuwa guda uku sai ya faɗi halittar sama da ƙasa na ɗaya kenan sannan ya faɗi saɓanin harshe sannan ya faɗi saɓanin launi me yasa ya fara kawo sama da ƙasa kafin ya kawo waɗannan wasu malamai suka ce domin asalin halittar ɗan adam daga annabi adamu ne sama da ƙasa su suke bambanci yanayin kowa da kowa misali za ka samu sama da ƙasa na inda ake yare gari ɗaya ake yare kaza yanzu misali in ka zo irin sakkwato za ka samu hausa fulani ne shi suke yi in sun ɗaga da saman da ƙasar suka gani to yayi kala ɗaya suke in ka je wata sama da ƙasa a makka su gomi suke yi su kuma suna larabci ne zaka duk wanda ke ɗagawa ya kalli sama da wanda ke diba ya kalli ƙasa a wannan garin yare ɗaya ke larabci in ka je china sama da ƙasar daban yarensu daban sannan kuma sama da ƙasa yanayin duniya shi ya kawo bambancin yanayin fatar jiki yanzu misali yan adam gaba ɗaya za kawo bature ka kawo balarabe ka kawo bahaushe ka kawo baki da fari in ka fata su ciki kalan naman su ɗaya ne a waje ne bambanci yake da bambancin fata wanda ke bambancin sama da ƙasa ƙasar da suke daban da yanayin zafin rana da yanayin sanyi da yanayin zafi da yanayin yanayi shi ya kawo samun wa'annan canje-canjen don shi aka fara wasu malamai suka ce sama da ƙasa aka fara halitta kafin ɗan adam ko da aka race ɗan adam akwai sama da ƙasa don shi sai Allah ya fara wa min ayati khalqu samawati wal ardi cikin ayoyin Allah akwai halittar sama da ƙasa wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum sannan kuma launin fata da harshe su ke samun sabani amma sama duk inda ka tafi haka zaka ganta sama ce don haka su da suke samun saɓani sai aka jirkirta su domin ana samun sabanin harshe ana samun saɓanin launin fata amma sama da ƙasa launin su ɗaya ne wa min ayati khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum da sa'ani ga harshe watan yarukan da kuke magana da su da kuma launin fatan ku dukkaninsu alamu ne na cewa akwai Allah alamu ne na cewa Allah shi kaɗai kamata a bauta ma alamu ne na cewa Allah shi ke da sunaye na kwai da siffofi zaɓaɓɓu inna fi zalika ayati lalle cikin wannan akwai ayoyi lil alimina ga masu ilimi haka haf an asim ya karanta amma duk sauran qurra'u suna karanta lil wata akwai ayoyi ga talikai amma a haf riwaya haf shi na kanta lil alimina lil alimina jam'i ne na na alim alimina alamuna kenan jam'i ne na na alim malami alimuna shi kuma can alamina jam'i na alam wanda yake shine shine ta halitta ko talikai wannan kuma ga waɗanda suke da ilimi kaga wannan ayat ta nuna falala ta masu ilimi sai Allah ya keɓance a kan wannan riwayar Hafs an Asim cewa aya ce ga masu ilimi kamar yadda Allah yake keɓance masu ilimi a wajaje daban-daban shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu sai ce wa ulul ilmi لا إله إلا هو العزيز kun ga a wannan shahara ta cewa ba abin da ta cinta abota mu da gaskiya sai Allah Allah ya kebance sani ga masu ilimi shahidallahu Allah ya shaida shahidallahu annahu la ilaha illa huwa cewa ba abin da ta cinta abota mu da gaskiya sai shi wal mala'ikatu haka mala'iku sun shaida wa ulul ilmi haka ma'abuta ilmi duk wanda bai da ilmi bai shiga ba ibnu qayyim ce wannan ayat tana ɗaya daga cikin ayoyin da ke nuna darajar ma ma'abuta ilmi ku ji abin da Allah ya ce Allah ya shaida mala'iku sun shaida ma'abuta ilimi sun shaida cewa babu abin da yake abota mu sai gaskiya ina annabawa ba ambaci annabawa ba su ba shaida ba su ba ambace su ba kai ba ambace su ba suna cikin ulul ilmi ta suna cikin ma'abuta ilimi don haka kaga wannan ya nuna falala da daraja ta ma'abuta ilimi cewa annabawa ma da aka tashi sai aka sa su cikin cikin ma'abuta ilimi haka wannan ayan ma ta nuna cewa fahimta cewa sabanin yare da ake sabanin halitta da saɓanin launin fata da tsayuwar sama da ƙasa aya ce da ke nuna akwai Allah sai mai ilimi jahili baya iya gane haka don haka wani ya nuna falala ta ilimi kuma yana kiran mu da mu tashi mu nemi ilimi Allah ya ce wa min ayati har yanzu ta gaba cikin ayoyin Allah da ke nuna akwai shi da ke nuna shi ya cincinta a bauta ma da ke nuna shi ke da sunaye tsarkakaku da sifofi maɗaukaka manamukun billahi baccin da kuke yi da daddare wannan hari da rana wakti za ukun min faulihi da nema da kuka yi na falalatai wasu malamai suka ce bacci da kuke da daddare da yini da kuma nema da kuke da fallan Allah wasu suka ce a min ayati manamukum bil baccin da kuke da daddare wannan hari da daddare shi ke da alaka da muke ga ukun min faulihi da daddare kuke zuwa wajen neman abinci waja'alna al laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha Allah ya ce mun sa dare ya kasance tufafi gare ku mai lullube ku inda za ku shiga ku ɓoye shi kuma yini mun sa shi wajen neman abinci haka Allah ya sa kowa yini da dare wannan alama ce da ke nuna akwai wanda ke nuna akwai Allah Mana muku billahi wanda ya samu da insomnia ya kasa bacci zai gane cikin ayoyin Allah akwai bacci da daddare baka taba gane bacci ima ce sai da ka rasa shi to mutumin da ya rasa bacci in zai gane bacci cikin ni'imomin Allah suke ban taba sanin ma'anar waje Allah na muku bata ba sai watan da ni kwana biyu bacci kasa dauka ta ina university ni tashi ni dinga binciken bacci da na san ma'ana shekara 20 yanzu suka wuce waje Allah na muku bata. Allah ce mun sanya baccin ku mai yanke muku wahala in kana bacci kai in ka gaji ka gaji in kai bacci ka tashi ka kawo tsaki in baka yi bacci ba to wahala za ka yi aikin da kake sai kasa iskali ne ko karatu kake yi ba ka iya mai da hankali ba ka iya fahimta in aikin karfi kake kana da jikin amma ba ka iya aikin karfi domin baka yi bacci ba Ka ga yin bacci da daddare da neman abinci da rana duk yana cikin abin da ke nuna ayoyin Allah shek abubakar jazairi Allah ya mai rahama yana yana karatu ya kafa hujja da irin wannan ayoyin da wacce ayar da ke cikin uh, na baɗi wanda lallai laila libasa wanda lallai nahara ma'asha cewa lalle bai yiwa mutum ya dinga buɗe shago da daddare dole shago da rana ake ya yace lallai ka a samu wani mutum da zai dinga bacci da da rana ya dinga buɗe shago da daddare wace wani ya saba mace wanda Allah ya wanda lallai da libasa wanda lallai nahara ma'asha uh, Hajjaj bin Yusuf a bai canza abubuwa ya kawo wata doka ya ce daga yau ya canza kowa ya dinga bacci da rana a dinga buɗe shaguna ana zuwa neman abinci da daddare ko ka shi doka ta da ka saba kashe ka aka yi ba wani magana ka saba wani dokar traffic a kama ka ɗaure ko a ma tara in an ce kakkai kai kawai hukunci kisa to sai aka samu wani kafinta da rana bayan wannan dokar ta fito kafintan yana ta yana aiki ne da rana sai aka kama shi aka zo da shi yace kai don me mun ce mutane su dinga aiki da daddare su dinga bacci da rana za ka fi ya ce mai ya kai amir ni lokacin da mutane na aiki da rana ni da daddare nake kafin canci na a da shi na yanzu da aka dawo aka mai da bacci da rana sai da dawo da rana sai ta kyale shi ta <laughs> ya iya ya iya magana ya iya mantiki kun shi Abdul Yusuf in ka iya magana to yana kana kana ana canye shi da magana ya taba kama wani mutum zai kashe shi mata ta zo ta ce ka ma wanda ya share kalla a cikin rabin qur'ani ka kyale shi sai tsaya ya lura ya ce a ah, tun da suwatul fatiha har zuwa suwatul isra'i babu kalla har ka hazi don haka wannan mata ta yi kokari Allah ya shafe kalla a cikin rabin qur'ani duk da ka ji kalla da ƙasa ƙasa ne sai ta kyale shi tafiya ta yi eh, in dai ka iya magana haka ne da ya sa yace ka kowa ya fita sai ka kama wani mutum ya mutane biyu sun fita sai ɗaya ya zo ya ce don nika ka fita an ce yau ka kowa ya fita ya ce haka ɗaya ni fita kai don nika ka fita ya ce uwa ta abba ta ya ku kashe shi karya ya kai wannan ku kyale shi tafiya ce ya faɗi gaskiya haka ya fito A <laughs> yake wani wani irin mutum da ya kawai to sai ya juya a wani lokaci ya ce kowa ya dinga fitowa wajen neman abinci da daddare da rana kuma kowa ya tsaya gida ne ya yi bacci sarakunan wancan lokacin suna ya ne domin su gwada ƙarfin mulkin in sun ce ayi ana yi ko kuma akwai wanda zai tsayawa ya yi musu to amma dai Allah ya ce na cikin ayoyi ne da ya sa dare a yi bacci baccin da aka yi na dare ko da rana ka yi bacci cikin ayoyin Allah ne fita da aka yi neman abinci wani ya fita ya yi ofis wani ya fita ya yi gona wani ya fita ya yi kasuwa wani ya fita ya bi titi yana da ko? duk cikin ayoyin da ke nuna akwai Allah ne sannan Allah ce wacce ga ukun min fawlihi da neman ku na falala kai a cikin Qur'ani da hadisi ya kai magana falala ana nufin kuɗi na duniya su ake ce mu falala ni Allah ya ce wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi fa idza qudiyatis salatu hmm. da fi inda Allah ka ce wasu Allah min fadlihi don shi in za a shiga masallaci sai a yi addu'a ce bismillahir wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma ftahli abwaba rahmatika in za a fita fa sai a ce allahumma ftahli abwaba fadlika domin an nuna babu zaman banza ga musulmi ko ka shiga masallaci neman neman rahama ko ka fita neman falala, Allah shine neman abinci amma kawai a same ka daga shi wata bishiya ana zanne kawai ana jira Allah ya baka kaza Allah ya baka kaza to babu shi dan shi kai ta masallaci sai ka ce Allahumma ya as'aluka min fadlika zaka nan ma Allah ya ce ukum min fadlihi da neman da kuke na falalatai haka hadisi da aka zo aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam zahaba ahlud dukuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaqu bi fuduli amwalikum qala aw aw laysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun inna bi kulli tasbihatin sadaqa wa bi kulli tahmidatin sadaqa wa bi kulli tasbihatin sadaqa wa amrun bil ma'ruf sadaqa wa nahyun 'anil munkari sadaqa wa fi bu'adikum sadaqa قالوا يا رسول الله أو يأتي أهدنا شهوته فيكون له فيها أجر قال أرأيت إذا وضعها في الحرام أكان عليه وزر suka dawo suka ce sahabbai su ma suna yin masu kuɗi suna yin irin wannan ya ce me zalika fadlullahi yutihi man yasha'u sahabbai suka zo suka ce me ya rasulullah masu kuɗi cikin mu sun tahi da lada suna suna sallah da muke sallah suna azumi kamar da muke azumi kuma suna sadaka da sauran dukiyarsu sai ce kuma Allah ya sanya muku abin da za ku sadaka tasbihi sadaka ne alhamdulillah sadaka ne Allahu akbar sadaka ne ɗayan ku ya kwanta da iyalai ne sadaka ne sai suka masu kuɗi suka jaka su ma suka dinga yin irin wannan suka da suka ce ya rasulullah sun jiya su ma suna yin abin da muke sai Allah ya zalika fadlullahi yutihi man yasha'u wannan falalar Allah ne da Allah yake ba wanda ya ga dama don shi talakawa suna da asabku suna da riga ranar lahira talaka da ya tsaya yi bautar Allah kamar yadda mai kuɗi ya tsaya yi bautar Allah bautar Allah su ɗaya wannan Allah ya shi talaka wannan Allah ya shi mai kuɗi sai kasance tare suke salloli tare suke azumi tare suke duk ayyukan ibada to an je lahira talakar zai riga shiga aljanna shi ne yake da asabu shi kuma ah, mai kuɗi a nan duniya Allah ya mai falala agar ya dan talaka ta daya sai a nan duniya shi kuma yana ganin nashi ibn Taymiyyah ya littafi Alganiyu shakir amin Fakiru sabir Wasu falala al shakir mawadaci mai godiya ba mawadaci kawai mai kuɗi ba kuma yana gode ma Allah ya zan cewa yana da kuɗi kuma yana kautar Allah sunan dukiyar nan tashi ba a ganin ta ko sai inda Allah yake so a gani zaka dukiya ce wajen gina masallaci ne wajen taimakon marayu ne wajen taimakon yan uwa ne ne wajen taimakon talakawa ne wajen yin ayyukan alkhairi ne dukiya ce ba ta sashi dagawa da girman kai Ba ya kashe ta inda Allah baya so shi kuma talaka sabir ne hakuri ya kai ƙara Allah wajen mai kuɗi yau kiyana ba su ci ba yau masallaci yau kaza kaza yau magani aka rubuto mai asibiti a'a da talauci ne ya haƙuri yana bauta ma Allah talauci ne bai sa ya je ya saba ma Allah ya samu kuɗi ba talauci ne bai sa ya je ya kai ƙara Allah wajen wani mai kuɗi ba to mai kuɗin da ya siffanci da waɗannan sifofin da talaka da ya siffanci da wannan wannan siffofin cikin su wani inda Allah a ƙarshe ibn Taymiyyah ya ta hariyin cewa wannan Allah ya bashi falala ne mai kuɗi shi Allah ya bashi falala ne shi kuma talaka Allah ya bashi asab'u ne Allah ya bashi riganyo zuwa ga rahama Allah riganyo zuwa aljanna don shi wabci ah, za uku min fablihi da neman da kuka yi na falala Allah ka je neman abinci ka je aiki ka je kasuwa ka je gona inna fi zalika la ayatin liqaumin yasma'un lalle wannan akwai ayoyi ga mutane da suke ji ji irin na fahimta ji domin su fahimta ta gaba wani ayati ne وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها في ذلك لآيات لقوم يعقلون abu na gaba Allah ce wa min yana cikin ayoyin da ke nuna akwai Allah masu nuna abauta mai shi kadai ba su nuna shi ke da asma'ul husna wa sifatul ula yurikumul barka khawfan yana gwada muku walqiya ku ji tsoro wa an kuma kusa wato kusa rai yanzu idan mutum ya ga walƙiya yana da gona sai ya ji tsoro ya san cida za a yi da walƙiya ta buga sai ya ji wannan tsoron na cida kuma sai ya yi tsammanin za a yi ruwan sama ya yi shuka kaga mutum guda yuwi kumul barka haufan wa tsaman kuma yana yiwa ga mutane daban-daban yanzu ka taso da shagali kayo obalodi da kai da abokanka bisa mashin sai da kawo kwanan nan da ke shiga wajen jari'i ta guga ayyuwar kiya haka dole kamfan za ku ji tsoron sosai don ku zikila ka yi kawo bodin ga an da ruwa kaga akwai matsala kaga kamfan wa tsam'ar shi kuma wani yana can yana jiran ruwan sama a yi su ya tara ya samu ruwan sha akwai mutanen da a haka akwai mai tsammanin a yi ruwan sama domin shuka ta fito akwai mai tsammanin a yi ruwan sama domin su wanke mai wani datti akwai mai haufan yana jin tsoron a yi ruwan sama wanda yake ɗaki ne yana yoyo yana ruwa idan aka yi ruwan sama ya san cika zai yi akwai wani labari da aka bai haddasa ni professor mansur rashi ne wannan labari yana ba da shi wajen karatu ne yake cewa wata mata a nan sokoto za a fita neman roƙon ruwa za a fita ne roƙon ruwa lokacin sarkin musulmi abubakar ne sai ta ce allah ko ɗan allah ko ɗan ka ɗari <laughs> sai gaya wa sarkin musulmi abubakar ɗauka aka ce ga wata mata za a yi ta ruwa tana roƙon Allah ko ɗauka a yi yake a je a sallai ta nesa ta ce shige wa taka ruwa ta yi ruwan ruwan cika mata ɗaki za su yi sai ce a gyara mata kuma ana gyara mata kuma sai Allah ya yi ruwa kaga haufan wa qam'an wai ta tana jin waɗanda sun yi ta ruwa qam'an suna son a yi ruwa suna amma ni domin a ita kuma haufan tana jin tsawon hanyar ruwa za ku cika mata ɗaki ɗakin ta kai kayoyo to haka lamarin yake wata ran suna haɗuwa ga mutum ɗaya shi kaɗai yana jin tsoron a yi ruwa kaza kaza kuma yana yana jin tsoron yayin gawalkiya yana jin tsoron kida bai da inda zai kare kai ne yana jin tsoron wani abu da ya kama da haka kuma tsamman yana tsammani a yi ruwa domin ya shuka ko kuma haukon wanda ke gudun ruwan su yi mai ɓanna ko wanda ke gudun tsawar ta yi mai ɓanna amma kuma tsam'an su kuma suna can suna jiran ruwan su fito kuma a yi musu a yi musu samu abinci Allah ce wani nan zilmi na sama ima'an. kuma Allah shi ke saukar da ruwa daga sama ina cikin ayoyi ne Ina saukar da ruwa daga sama fa yuhyi bihi al-ardha mautiha sai Allah ya rayar da ƙasa bayan ta mutu bayan ƙasa ta mutu tsiro ya bushe komai ya tafi ya ka yi ruwa sai tsiro ya fito sai eh, ƙasa ta rayu sai ƙasa ta yi kyawo ƙasa ta yi kore ta fito ta yi kyawo sai Allah ya ce inna fi zalika la'ayatin liqaumin yaqilun lalle cikin haka akwai ayoyi ga mutane masu hankali ya ku jama'a mu zan mutane masu hankali mu zan mutane masu ilimi mu zan mutane masu lura mu zan mutane masu ji domin mu yi amfani da waɗannan ayoyin da Allah ke ta magana mu zan mutane masu lura duk haka Allah ke cewa ayoyi ne gare mu mu da muke da tauhidi muke kada tashi da bauta sai mu ƙara kada tashi da bauta mu ƙara samun yaƙini mu ƙara samun tabbacin cewa babu wanda ya cinta abota mu da gaskiya sai shi mu ƙara zage damtse wajen bauta ta duk wannan tafsirin da aka yi don shi ake yi don a tuna mana ga abin da Allah ya ce mu ƙara imani mu ƙara ƙarfin gwiwa wajen ayyuka wajen ayyuka na kwarai. sai Allah ya ce wa min ayatihi wa min ayatihi an taqumat السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون Allah ya ce wa min ayatihi yana cikin ayoyin Allah da ke nuna rububiyya ce da uluhiyya ce da tsarkin sunaye ne da dukkan siffofi ne an taquma as-sama'u wal ardu bi amrihi shi ne sama da ƙasa su tsayi da umarni ne cewa eh sama tsaya ta tsaya ƙasa tsaya ta tsaya ba wani abu aka tangale ta da shi ba wani taɓa ganin abin da aka tada bai amurhi kawai Allah ya umarni Ya ce ta tsaya ta tsaya inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula Allah yana rike sama da ƙasa wata yana umarnin su da su tsaya kada su kauce kuma ba za su kauce ba suna nan tsaye yadda suke kaga wannan ya isa aya ga Allah ya ayansa aya da ke nuna girman Allah da kudura ta yi kana ubamul khattabi radiyallahu anhu umar dan khattabi Allah ya jira shi ya kasance idan shahada fil yamini idan ya kai matuka wajen rantsuwa ƙala yana cewa wallazi taqumu as-sama'u wal ardu bi amrihi na yanke da wannan da sama da ƙasa suke tsaye da ne da shi yace su tsaya suka tsaya wannan ya isa ya nuna cewa Allah yana da girma Allah ya cancanta a bauta mai Allah akwai shi babu wani kafinta da yake iya yin wannan ya ce ya tsaya ya tsaya ko akwai kafinta da yake iya yi babu wani mai iya ci gaba dole sai ya sa ginshiki ya sa kaza da kaza amma Allah ya ce sama ta tsaya ta tsaya ya hana ta fado sam kasa kuma ta tsayu bata fado bata fado kasa ba lalle wannan yana nuna kudurar Allah da iyawa ta yi masu na bada labari wallahu alamu da sahati cewa fir'auna ya taba ce ma wasu mutane kowa ya je kashe baba ne sai kowa ya je kashe baba ne kwadoci ya kashe babban sai suka zo sai ce to yanzu su gina mai ina su su gina mai gini daga sama zuwa ƙasa ba daga ƙasa ake foundation ba ce su aza daga sama ƙarshe inda gina na tsaya sai su aza daga nan sai a yi ƙasa sai ɗayan su ya ce mai to ka shata muna ka aza muna layi na harko sai wa aga da ƙarshe sai ta kai bakashi kashi babanka wai ranar dare ce <laughs> wadda magana wadda wannan ya nuna kai bakashi kashi babanka musamman saboda ya ce su je su dawo ga aiki ya su mai gobe da suka dawo sai suka gaya mai sun su gaya mai irin wannan magana watan kowa ya san bai yiwa shi ma auna ya san bai ya aza bulo daga sama ya yi kasa amma Allah ya ce musamman ta tsaya ta tsaya tak ya ce makasa ta tsaya ta tsaya don haka lallai fir'auna ba shine abin bauta ba lalle fir'auna ba shine Allah ba lalle fir'auna ba shine ba shine ubangiji ba shine Allah ya ce wa min ayati an taquma as-sama'u wal ardu bi amrihi yana cikin ayoyin Allah sama da ƙasa duk su tsayu akan umuri ne thumma idza da'akum da'watan min al-ardi sannan bayan an birne ku a ƙasa da ya kira ku kira a cikin ƙasa idan an takhrujuna juna sai ga ku duk kun fito yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tabunnuna illa bisum illa yawma ko illa qalila radda zai kiran ku duk ku ce subhanallahi wa bihamdihi kowa sai ya gode ma Allah ranan da Allah ya kira kowa sai kowa ya ansa yana gode ma Allah ya fito don haka shine ma'anar summa idza da'akum da'watan min al-ard sanan in ya kira ku wani kira daga cikin ƙasa idza antum takhrujuna sai ga ku ya kasance dukkaninku kun fito duk wanda yana nuna ayoyin Allah duk wanda yana nuna akwai Allah a bauta mai babu mai inkarin akwai Allah nan take ake kure shi wancewa duk abubuwan da musulunci ke faɗi duk yadda ka ga su duk yadda hankalinka ne ke da ƙaramin hankali ke da kai amma eh, eh, kamar yadda shekh mahmud abin shankiri ke cewa al'aqalus sahih la yunaqidu al'aqalus sahih la yunaqidu al'aqlas salim hankali ingantacce mai kyawu baya saba ma abinda aka cira to ingantacce in dai aya ce ta Qur'ani ko hadisi ne ingantacce kaga hankalinka ya saba mai to hankalinka ne yake da matsala hankalinka ne bai cika ba hankalinka ne kammalalle duk wanda yake tafiya akan wani abu shi ma yana tafiya akan irin waɗannan abubuwan ne da ake faɗi ko wani tafsiri sai na ba ku labarin cire da ta burge ni da Hassan na Al ba mutumin ɗan shi'a ne amma da ya yi ƙoƙari a wajen hira ce da aljazeera wani scientist yake ce mai misali ya ce kai yanzu kayan da an yi isra'i da mai ko kayan isra'i an yi isra'i da aka je har sama ta bakwai sai ce ya ce yana cewa shi malamin science ne babba ne ya san cewa wai ba a tafiya sama ta bakwai da sauransu sai ce kai kuma ka da ayi big bang ko cewa da a duniya ita aka yi big bang ta watsi ko kai ma ka yadda da haka kai ma karantawa kai a wani littafi kai yadda ba gaba gare ka aka yi ba don haka ni ko na karanta qur'ani na yadda ai ka gani ban faɗi ba kowa akwai wani littafi da yadda da shi ko ke jira Qur'ani ko ke da wani facebook a cikin facebook aka gari zaka kowa ya yadda yanzu ne ke cewa ah, duniya asalin ta yanzu jiyar ne muku magana asalin halitta da Adam annabi Adamu da Hawwa ina mun ka gani ba cikin littafi muka gani ba shi kuma wani ya ce asalin na adam biri ne shi gaba gari aka yi shi ma cikin littafi ya gani za ka kodai ka ajiyar da ƙwar'ani ka ajiye da wani a aje an ɗauko wannan facebook aka haɗa da ƙwar'ani ya kai yadda ƙwar'ani ya shekara dubu da ɗari hudu ba a canza ba wannan facebook ba haka ba ne yadda ƙwar'ani mutum miliyan arba'in da ɗaya suka haɗa shi wannan facebook ɗin ba haka ba ne yadda ƙwar'ani ya ta faɗi abubuwan da za su aukuwa daga baya wannan facebook baya iya faɗin sai dai ya faɗi tunani ne da wani abubuwa da ya sani Zaka in Allah ya ce shi ya yi sama da ƙasa wani ce big bang aka yi suka watsa misali to kai shi ma a wani littafi ya karanto sai da littafin ba a haɗa shi ba a haɗa shi da littafin Allah Zaka duk abubuwan da Allah yake gaya muna a cikin littafi gaskiya ne waɗanda suka yi daidai da hankalin mu yarda wanda ma hankalinmu ya yi kusuri bai iya ganowa ba sai mu ce sami'ina wa aqana ghufranaka rabbana wa ilaykal masir wala hum fis samawati wal ardi والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Allah ce walahu man fis samawati wal ardi Allah adda duk wanda a cikin sammai da kasai sai aka yi tabiri da man na mai hankali domin a rinjayar da masu hankali wanda a cikin sama da ƙasa masu hankali sune mala'iku da aljannu da mutane da aljannu wayannan kuma sun fi duk sauran halittun mala'iku da mutane da aljannu sun fi dabbobi sun fi tsuntsaye su tsuntsaye da dabbobi da kwari in za a yi tabiri sai a ce ma saboda ba su da hankali mala'iku da mutane da aljanu da aga hankali sai a ce man nan ba ana nufin mutane da mala'iku da aljanu. ba yana nufin kowa da mala'iku da mutane da aljanu da kwari da dabbobi sai aka rinjayar da masu hankali akan marasa hankali sai aka ce wala man fis samawati wal ardi Allah shi adda duk waɗanda a cikin sama da waɗanda a cikin ƙasa kullun lahu qanituna dukkanin su shi suke wa biyayya su suke wa ladabi sun sani ko ba sani ba ko ka yarda kai ma Allah ladabi to sai kai mai ladabi kai mai sallah da ya umurce ka kai mai azumi da ya umurce ka samu lada in baka yarda ba dole ka yi magana da baki shi ya sha ka magana da baki ka yi mai ɗa'a ta wannan gefen baksari ba dole ka yi kallo da ido baka cewa kai daga yau da buwayyunka za ka dinga kallo Allah yana so yi kallo da ido don dole ka yi mai wannan ɗa'a. dole ka yi tafiya da kafafu dole ka ci abinci da baki dole inuwa ka ta yi sujuda ya tafayya'u wilaluhu anil yamini wa shama'il sujadan lillahi wa hum dakhiruna duk wanda a sama da kasa inuwa tai tana juyawa in rana ta yi yamma dole inuwa ka ta juyo ta yo gabas tana sujuda ga Allah in rana ta yi gaba dole inuwa kace yo yamma ta juya tana sujuda ga Allah zaka ko ka so ko ka sai ka bi Allah biyayya wanda ka so ko biyayya wanda ka kake shine Allah yace wala man fis samawati wal ardi Allah shi adda wa'inda as sama da wa'inda a kasa kullun lahu qanituna dukkanin shi shi suka wa ladabi shi suka wa biyayya abinda yaggada dama shi suke yi amma ba abinda yake so suke yi ba abin da ya ga dama Allah shi duk wanda ya zalunci ba fin karfin Allah yayi ba Allah ya ga dama a yaka amma Allah baya son zalunci wala yarda bi ibadihi al-kufr wa in tashkuru yarzahu lakum Allah baya son ai kafirci amma in kai kafirci baka fi karfin Allah ba Allah ya ga dama amma ba shi yake so ka kai ba in ka ci abinci Allah ya ga dama ka ci abinci duk abin da aka yi babu wanda ya buwaye Allah in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda sai sun zo ma Allah mai rama suna matsayin suna matsayin bayi ayi sai Allah ya ce wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu Allah shi ke kagar halitta har yanzu yana magana da mushrikan Makka Allah shi ke kagar halitta sannan ya mai ya mai da ita mun yi ta karanta wannan suratul ankabut da wannan suratul rum abinda ake nufi a haifi mutun ya haifa a haifi wani ya haifa wanda ya haifa ya rasu wani tsiro ya fito ya mutu wani tsiro ya fito watan gaba gare mu Allah na halitta ya mai da ita abin da ya gaya mana zai tashin kiyama tun anan duniya yana buga mana misali tsiro ya fito ya mutu ya koma fidda wani tsiro dabba ta haifi iya ita ta mutu iyan su tsaya a yanke dabba ɗanta yana nan mutum ya haihu ya mutu ya bari iyaye da kakanni a ita haka shine wa huwa allazi yabda'u khalqa Allah kike kaga halitta thumma yu'iduhu sannan Allah ya koma mai da ita sannan kuma sun mai hu ya koma mai da ita ranar alkiyama wa huwa ahwanu alaihi wannan shi yafi sauki gare shi da ku da kuke fahimta haka Allah yana magana da mushrikan Makka ne yake ce musu wannan shi yafi sauki gare shi amma da kagen halitta da mai da ita duk masu sauki ne ga Allah ɗaya bai fi ɗaya ba sauki ba kamar da hadisi ya tabbata a cikin sahih al-Bukhari Kamar al-Bukhari ya ce hadathana Abul Yaman Yaman abul yaman yana cikin mallaman bukhari da yawan fitan ma hakan bin nafi qala akhbarana shu'aib qala akhbarana abu zinad yani al-a'raji an abi hurairah radiyallahu anhu kaga wannan hadisin dukkanin su manya ne dukkanin su asabu kutubu sita sun yi mutu hadisi abul yaman ah, shu'aib ah, abu zinad a'raj wannan daga abu zinad da a'raj abu hurairah yana cikin isnadi wanda ya inganci ma ga abu abu hurairah قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam yace yaqulu Allah ta'ala Allah madaukaki yana cewa wannan shakki mana irin hadisi kudusi ko wani cewa Allah ya ce yace kazzabani ibnu adama dan adam ya karyata ni walam yakul lahu zalika bai kamata a ce dan adam ya karyata ni ba washe tamani kuma dan adam ya zage ni walam yakul lahu zalika bai kamata a ce dan adam ya zage ni ba sai Allah ya ce amma takzibuhu iyaya amma ƙaryata ni da yayi fa ya cewa da yake lan da ni kama bada'ani Allah bai mai da ni yadda ya kage ni yadda ya kage ni a duniya in shi mutu na Allah ba zai mai da halitta ta ba walaisa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi yi ne daga farko ba shi ya fi min sauki ba daga yi ne da zakar da shi da zan sake yi wata dukkanin su masu sauki ne ga Allah ya halicci mutum ya koma halitta sai daga daga baya bayan ya mutu to amma ɗan adam mushrikan makka ne musu misali da cewa gara a ce ka yi wani abu da an taɓa yi ne da ce ka yi wani abu da ba taɓa yi ne ba baka a hankalinku wa huwa nu alaihi ya fi sauki ga Allah a ce ya ta da ɗan adam da a ce ya koma ya koma halitta ta amma cikin wannan hadisin sai Allah ya ce yana cikin sahih bukhari sai Allah ya ce walaisa awwal halki awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi yi ne daga farko ba shi ya fi min sauki kamar mai da shi ba wa amma shatmuhu iyaya amma zagina da yake fa yaqulu yana cewa ittakhadallahu waladan yana cewa Allah ya rike da wa ana al-ahadus samad ni ne ɗaya tilo wanda mutane ke nufi da bukata allazi lam yalid wa lam yulad wanda bai haifa ba ba haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma babu wani tamka tare da shi babu wani abin kira tare da shi babu wani wanda ake hadawa tare da shi don haka wannan shi azagin da Allah ke wa dan adam wannan kuma shi a ƙaryatawa da Allah yake wa ɗan adam sai ɗan adam cewa Allah ya ce walahul matsalul a'la Allah shi ke da siffofi maɗaukaka Allah shi ke da misali maɗaukaki da ya ce wannan ya fi sauƙi gare shi ba dai na nufi akwai wani abu da ke da wahala gare shi ba a don dai kai ɗan adam ka gane ne in an ma magana ka gane amma Allah walahul matsalul a'la don shi in an kamanta wani abu da Allah ya fi ƙarfi na wani adam ka yi ta ce walillahi masalul a'la sarki a misali mafi ɗaukaka ya tabbatar ma Allah in ka ce baka ganin kai yadda kake yi da kaza kamar yadda zamu zo gaba mu buga wani misali sai mu ce wallahi almasalul ala yadda kai ka fi mallaka abin da yake kasanka to Allah ya fi mallakar ka akan haka sai a ce wallahi almasalul ala Allah shi ke da misali madaukaki fi samawati wal ardi a sama da ƙasa duk Allah ke da siffofi madaukaka wa huwal azizu Allah shine mabuwayi alhakimu Allah shine mai hikima tunda ya faɗi ke da siffofi shi shike da misali maɗaukaki. yanzu bari ya buga mana misali cikin kawunan mu mu gani dalilin da ke nuna shi ya kamata a bauta mai barba lakum masalan min anfusikum هل لكم مما شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون Allah ce baraba lakum masalan min anfusikum Allah ya buga muku misali daga cikin kawunan ku domin ku gane bai kamata a shi da kowa wajen bauta ba amma ya buga muku misali da kanka ka fi fahimta me misalin sai Allah ce halakum ma malakat aymanukum min shuraka fi ma razaqnakum shin kuna da wasu abokan tarayya halakum ma malakat aymanukum shin kuna da daga cikin bayanku abinda daman ku yan mallaka min shuraka kuna da wa'inda ke tarayya da ku fi ma razaqnakum ga abin da muka azzita ku na dukiya da iyalai da gidaje fa fi yi sawa'un da ku da su duk ɗai ne ta hun kuna jin tsoron su da abin nan ka khifatikum an fusikum ka an kamar da kuke jin tsoron kawunan ku yanzu a ce akwai bayin ku wanda yake bawon ka ne amma kana jin tsoro ne ga dukiyarka in ka aji dukiyarka zai zo ya dauki dukiyarka yayi abin da ka ga dama zai zo ma ka da kake zo musu zai zo ma gidanka ya raba biyu ya dauki wanda yake so zai zo ma shagon kai yayi bayan ku suna haka gare ku in sun yi muku haka sun kyauta muku kuma kun san ba su kyauta muku ba to wallahi almasalul ala Allah shike da misali mafi dokaka ku kuma bayin Allah kuke wa'annan abubuwan da kuke bauta musu ma bayin Allah ne ya za a ce ku ɗauki bautar da ya kamata kuwa Allah a ce wa'annan abubuwan ku cewa in dai ba ku yarda bayan ku wa'anda ke bayi ne gare ku su yi mulki a dukiyarku ba su yi mulki a iyalanku su yi mulki a gidajenku su yi mulki a shagunanku da abin da kuka mallaka a ce su waɗannan abinda da ku yin mallaka bayanku za su zo yadda za ku sarrafa haka za su sarrafa kana da bawa in dare yi kana ɗakin uwar gida yana ɗakin amarya kuma bawan ka ne kai baka yadda da haka ba to Allah ya fi cincinta kada a yi shirka da haka kana da bawa in ka ɗauki mota guda ka fita ya ɗauki mota guda ya fita haka ba za ka yadda da haka ba kana da bawa in ka shiga ɗaki ɗaya shiga ɗaki ɗaya in ka sai da gida ɗaya ce shi ma ya sai da fili fili ɗaya haka ba za ka yadda da haka ba to Allah shi ne da misali mafi girma kai bawan Allah kake abinda kake bauta ne shi ma bawan Allah ne bai kamata a ce an bauta ma Allah ba bayan Allah da an mallaka tai sun juya bautar sun ya kasance ga wani wanda shi ma bawa ne ne sai Allah ya ce kazalika nufassilul ayati kuma haka muke rarrabe ayoyi li qaumin ya'qiluna ga mutane masu hankali duk mai hankali ya ji wannan misalin ya kama shi cewa abin da nin mallaka bawa na ba zai zo da kayana ya yi iko da su ba yadda ni yayi to ni ma bawan Allah nake zaka wajen bauta bai kamata ni ma bautar tashi a ce na ba wani ba tunda ya ce shi ɗaya zamba shi wancan abin da ake bauta ma bawan Allah ne bai kamata a ce cikin bayin Allah ba ya samu masu bauta mai da kazalika nufassilu al-ayati liqaumin yaqilun kama haka muke fassara ayoyi muke bayyana ayoyi ga mutanen da suke da hankali balikta ba allazina zalamu ahwa'ahum allazina zalamu ahwa'ahum Sha Allah ce, فمن يهدي ba’an أضل الله وما لهم من ناصرين wannan magana abin ce bal wannan mun munkafi'a ce ita ce wadda ba ta zuwa bayan hamzatu taswiya sannan ba ta zuwa tsakanin kishiyoyi guda biyu إن الذين كفروا a عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم mukace wannan ita ce am muttasila am muke magana ba bal ba amma bal hukuncin am ne am wanda yake ba muttasila ba ita ce da ke da hukunci na bal bal ittaba allazina zalamu ahwa'ahum bighairi ilmin bari wannan magana duk ba su fahimta wannan wannan abin ba su da hankalin da suke ganewa waɗanda suka yi zalunci suka yi shirka sun bi son ran ransu bi ilmin ba tare da ilimi ba ilmi ba su da shi duk mai ilmi ba zai haɗa wanda Allah wajen bauta ba man yahdi man aballallah wa yake iya shiryar da wanda Allah ya batas wa ma lahum min nasirin kuma ba su da mai nasartar da su don haka kai da kake da hankali kai da kake da ilmi bai kamata a ce ka biye mason ranka ba kamar yadda waɗannan suke biye suka biye masauran su ba kamata ya ce kai amfani da iliminka kai amfani da hankalinka kai amfani da tunaninka wajen bauta ma Allah shi kaɗai. sanin Allah kaɗai ya cancanci a bauta mai idan Allah ya yi ka musulmi kuma kana cikin waɗanda ko da ka taso ana bauta Allah shi kaɗai. to duk tauhidi duk abin da Allah kadai ta Allah ya kasance ka mai da shi ga Allah zuciyarka ka yi kudo ta cewa akwai wani mai iya azzita ka wani mai kuɗin unguwarku ko wani ko wani babban unguwarku ko wani babban cikin gidanku da zai azurta ka ba Allah ba kada Allah ya ga cikin zuciyarka kana jin akwai wani mai azurtawa in ba shi ba kada ka ji tsoron wani ga abin da bai kamata a ji tsoro ba in ba Allah ba kada Allah ya same ka kana jin tsoron wani kada a samu zuciyarka kana ta'alluki da wani zai iya cuta maka kai ne ka riƙe alkaru sabahi wal masa kada a same ka kaje inda wani neman wata laya ko wani karbo ko wani magani da wannan maganin shi zai tsare ka a'a ya kasance kayi tauhidin ka cikakke kai baka bauta mu gunki ba to ba zai wasu ƙanana kanana abubuwa kuma su je su zo su jaye maka hankali ba idan Allah ya same ka da cikakken tauhidi haka to ranar lahira duk zunubanka zaka dauke su gara basa hadisin tirmizi hadisin anas dake tirmizi annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza laqita idza in adam ya hadu da ni bi quradil ardi khafaya thumma laqitani la tushriku bi shay'an la ataytuka bi quradiha maghfira ya kai dan adam in ka haɗu da ni da cike da kasa na sabon Allah amma ka hadu da ni ba ka haɗa ni da kowa wajen bauta baka yadda akwai mai amfanin suwa ba ko mai fitar suwa in ba ni ba baka yadda akwai mai arzikawa ba baka yadda akwai mai talautawa in ba ni ba ni ne abbarun nafi'u ni ke cutarwa ni ke amfani ni kuma duk zunuban ka zan gafarta ba. karfin tauhidin da karfin ka yadda da ni shi zai sa in gafarta ma zunubanka kuma Allah dama zuciya yake bibi ayyukan gaɓai suna gaskata ayyuka ne na zuciya don haka ana son zuciyarka ta kasance wankakka don shi idan wanda bai yarda da Allah ba yanzu yayi sujuda tare da kai amma yana ganin Allah uku ne ko yana ganin wani gunki ya cinci ta abauta ma wannan sujuda ba ta amfani ne a ce ga asali ba sujuda ke amfani ba abinda ke amfani ka yarda da abinda aka ce kayi kayi ka yarda abinda aka ce kada kayi kada kayi ka yadda akwai wani mai baka umuni akwai wani mai hana ka ka yarda da girman wani da aka baka labarin girma ne anan za mu dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu shafe cikin zurbanmu mu sai akwai tambayoyi da muke iya amsawa ya yake asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya gafarta ma wayan malam sun yin Allah tambaya ta fi ne malam babana yana shan sigari na yi masa nasiha amma bai daina ni kuma abin yana damu sosai idan yana sha in ya gani sai ya ƙorita a cikin rigar malam wata hanya zan bi dan ganin Allah ya shan taba ka ce mai addu'a ka ta roƙon Allah ya zubin na Allah ya raba shi da shan taba mahaifinka yana da ƙoƙari sosai har in ya ganka yana ɓoyewa, ya san taba ba abin ƙwarai ba ce. don haka ka ta mai addu'a sannan shan taba ba abin ƙwarai ba ne haramun ne akan kauli mafi inganci wasu kuma Allah ya jarabce su iyayensu da abin da ya fi shan taba za ka yi ce mai addu'a inda illa ce ita ce shan taba kadai to shan taba yana cikin abin da duk masu shanta sun san ba daidai ba ce a kwalinta ma ana rubuta cewa shanta ba daidai ba ne wata masu yinta sun san ba daidai ba ne na taba ganin wani bai na shan taba da hannun hagu ne ta sa hannun dama sai ta ba abin fahimta ba <laughs> ba ta hatu da hannun dama za hannun dama ga kowa ya san shan taba ba abin kwarai ba ce don haka shi ma babanka ka mai addu'a Allah ya raba shi da shan taba muna mai addu'a da shi da wanda Allah ya jarabta da irin wannan da wasu sabon Allah duka Allah ya raba mu da su ya gafarta mana wallahu ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi ana sallar jana'iza yayi kafara biyu to malam ni anan fatiha zan fara ko kuma ci gaba zan yi da yawa a kafara asali asali shine a sallar jana'iza kamar salloli ce asali shine sallar jana'iza kamar sauran salloli ne in ka zo ka iske an kubce ma za ka ci gaba kawai za ka in ka kabbata kurka ta ƙarshe ce za ka kabbata ka fara karatun Fatiha ne haka za ka yi salla ta azahar ko ta la'asar ko ta magariba ko ta isha'i wadda ka samu da limani take farkon sallar ka in ka tashi cikawa kake yi sai ka yi sai ka yi fa sai ka cika zaka wanda ya samu sallar jana'iza ya samu kabbara ta ƙarshe ɗaya ya samu in ya kabbarta zai karanta fatiha in aka yi sallama sai ya sauye sauran kabbarorin ko bai karanta komai ba kawai zai yi kabbarorin Allahu akbar Allahu akbar domin me domin gawa ba a jiran ka sai kai kai da ka zo ana gama dokewa ake to in gawa ba ta gaban ka kuma babu fa'idar yin kabbarori baka malamai ce in ka yi ko ta farko ka samu ka karanta fatiha ta ƙarshe zaka ranka ta ne da ranka ta ne da kabbarori kaɗai. me dalilin ana ranka ana ranka kabarin sallar jana'iza me dalilin ana ana ranka kabarin sallar jana'iza ana ranka me dalili a shekara ta ta 2000 na azumi 2000 yanzu shekara 22 kenan muna cikin masallacin makka da ni da malam ibrahim bisina da da wani da wani balarabe malami yana kanta su umar kwara sai yawan jisi ne ce ba a ranka sallar jana'iza lokacin ba wai na ne haka ba kawai eh musu na ilmi ne ce ba a ranka babu dalilin da zai cewa in kai sallar jana'iza sallar jana'iza ta kuce maka kai kabbara za ka ranka babu dalili sai an kawo mai dalili sai ce mai wannan bala'i sai ce mai babu dalilin da zai sa a ranka sallar azhar in sallar azhar ta kuce aka ce mata raka'a biyu ne dalili babu dalili da yake ban sallar azhar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fa ma fatakum fa atim ba adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimu bai ce sallar azhar ba bai ce sallar la'asar ba bai ce sallar maghrib ba bai ce sallar isha ba bai ce sallar sallar jana'iza ba sai malai ba jisi ne ya yi shune yi ta jin daɗi na ta dariya ta ce agabar ka hali ya daga. wannan istilal ya burge ka da yawa ko ce ya burge ni da yawa dalilin cewa a ranka sallar shi shine na cewa a ranka sallar jana'iza annabi ɗaya cewa in kuka zo masalla ku zo masa da natsuwa a tsanaki duk abin da kuka sama ku sallata wanda ya rage ku cika Zaka bai ce sallar azhar ba bai ce ta asuba ba bai ce ta jana'iza ba hukuncin ka ranka sallar tarawi yanzu ka iske an raka'a daya ka shiga zaka ranka saura shine na sallar azhar shine na sallar jana'iza dukkanin su wannan hadisi ne cewa abinda kuka samu ku sallata abinda ya kuce muku ku cika baka sallar jana'iza ma cikawa kake me cikawa in kai kabbara wanda ka yi ta ta farko gare ka zaka ka karanta mata fatiha in ka samu yin wata kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam in ka samu yin wata kai mamaci addu'a duk wanda baka samu ba aka sallame to sauran zaka biyo da su ne kawai baka tsaya karanta komai saboda me saboda gawa ba ta jiran ka da ana sallama dokewa kawai za a yi wallahu ta'ala wanda yake assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ne hukuncin wanda suke sana'a da yayansa duk bayan sati biyu yake baya da yi ba sai ya gaba a samu sai mai su asa ce uku ya ne ne ya ta tambaya jini ai bayan sati ɗaya ko sati duk dalilin kare sati biyu shi ya dalilin sati uku ai ba wanda zai ka samu hadisin sati biyu ba eh, wannan hadisin ne ce maka sati biyu shi shirin sati uku al'asali fil ashari ibaha kawai halas ne kawai ko sati ɗaya kuka sa ko sati biyu ko sati uku ko kun sa a yi 50-50 ko kun sa a yi 40-60 ko kun sa a biye da kuka yi wannan kuna da dama masu kasuwanci suna iya cewa to za a tsaya kidan ya riba kullum a raba suna iya cewa bayan sati ɗaya bayan sati biyu bayan sati uku bayan wata ɗaya bayan shekara ɗaya suna iya cewa za a raba hamsin hamsin riba suna iya cewa za a raba sittin arba'in riba biyu da suka yi an ba su dama su yi wallahu ta'ala alam. wannan tambayar da yake wai yana halatta a ɗaura aure a cikin azumi eh yana halatta daura aure cikin azumi da yana daura aure cikin azumi yana halatta kawai ba a ina kila ya eh, kila ya ga wata yana sa daura aure cikin azumi yana halatta daura aure cikin azumi babu abin da ke hadawa sai dai a yi hattara saboda an gode amarya cikin azumi an fara ana iya 60 60 60 guda guda 30 ta kama wadda ku a ciki wallawa alam ya ɗaya daga cikin abin da kila ba bahaushe ke kama ba a ɗaura abin cikin azumi <laughs> sai a ce sai bayan sallah sai bayan sallah eh. Assalamu alaikum warahmatullahi me hukuncin wanda ya bi yariya bayan an yi engagement sai ya ji bai ya gaya ma iyayensa zai rabu da ita suka ƙyalin cewa sai ya fara bin malamai bokar daga fara sai ya ji karatunka ya suna abu mm. wanda kai kan bin bokari sai ya tuba zuwa ga 'an, mm. yanzu ma haka an ka sa musu rana don Allah ne hukuncin bin malaman da ya yi a can baya saboda yana damuwarsa hukuncin shi man taba taba Allahu alaihi duk wanda ya tuba Allah ya karɓi tuban shi za ka iya maka mauna da kakkaɓe da ka tuba kuma kai yadda ka tuba sannan ni kaina ina kaina mauna da ya kasance ta karatu na ka ji ka tuba wannan yana ɗaya daga cikin abin da ke karfafa mu wata in ka zo wajen karatu sai ka ji kamar kamar kowa wanda ya tuso wa yanka cewa duk wahalar gare da ji kuna da kusa kusa kuna jirara amma tuna irin waɗannan abubuwa su yake sa mutum ya dage ya dage ya dage wata nasir babu ya taɓa kira na ya ce min wani ya kira shi ya ce mai wallahi bai sallah amma da ya ji wata nasiha da kai ta sallah ta minti biyu tusa sanan ya koma sallah sai ce to in wannan dai Allah ya karba min kaga na ji daɗi don shi ake tayi mutum bai san wanda Allah zai karban mai ba wancan abin da kai na baya in ka tuba ka kyauta da tubanka ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat muna fata Allah ya juya maka shi ya koma ayyukan kwai gare ka muna roƙo Allah ya karbi tubanka ya karbi tuban mu gaba daya kuma wannan yarinya ka aure ta insha Allah akwai alheri gare ta da nan gaba in kana so ka ga wata kuma sai ka ƙara ka koma auren wanda kake so ka ƙara wallahi ta'ala okay ma wa ya yi Ana ce wannan doka ce aka saka da ƙungiya. Akwai lokacin da ba a yarda a shigo da kaya ba, amma akwai waɗanda ba su biyar doka. Idan ejar suka kama ku suna saka musu tara ta kuɗi. hukuncin wannan kuɗin. A dukkan alama ba hukuncin wannan kuɗin nake ba, amma irin waɗannan dokokin daidai ne. sannan mu muna ba mutane shawara su bi dokoki ba mu koyar da rebellion a 2020 wani ya yi irin wannan tambaya cewa garin su an hana fitowa sallah suna iya fitowa su yi nake ba riba ke nake kafu yi ku hito kawai wayanda ba musulmi ba su walakanta ku su kama ku su dake ku a banza kawai Allah ya san zuciyar ku ya san kuna so ku yi tilasta ku aka yi baya da za ku yi Imam Ahmad ya kasance yana fitowa a yana gidan kurkuku duk juma'a ta yi sai ya fito ya ce ina ka yi masu ya ce masallaci ya ce koma sai ce Allah kana gani kai ne shaidu na so in fita hana ne aka yi don haka wannan ga sabon Allah amma irin dokoki na kungiyoyi mafi yawa irin dokoki ne wanda daidai ne wanda halas ne mutane su yi dokoki dokar da aka hana wata saba ma Allah amma a makarantar makaranta kaza an sa 8 o'clock karfe 8 da safe aka shiga aka zuwa wanda ya zo 8:30 yi laifi baka cewa sun saba ma Allah baka cewa sun hukunci da abinda da Allah bai sauka ba wata makaranta an sa tara ake zuwa shine daidai wata makaranta sun sa suna karatu su rallar bani ko sun ce ran alhamis suke bayan kaza ko sun ce bayan magariba za mu dinga karatu ko sun ce bayan isha'i za mu dinga karatu ko sun ce bayan la'asar wannan duk dokoki ne waɗanda ana biyar su annabi sassan ya ce al-muslimuna ala shurutihim musulmi suna duka shara'insu duk shara'in da aka kafa yanzu idan ƙungiya ta ce kada a kawo kaya kaza lokaci kaza saboda wata maslaha babba yana halatta a yi musu da'a amma ƙungiya su ji tsoron Allah misali irin cikin Ramadana kada su ce kada a kawo lemu da yawa domin ya yi tsada kada a kawo dankalin turawa da yawa in sun kai haka waɗanda suka sa sun saba ma Allah kuma ba su kyauta ba ba su yi daidai ba amma a yau da gobe irin dokokin da ake sawa 'yan union suna da nasu dokoki mallaman makaranta suna da nasu dokoki asu tana da nasu nata dokoki to kaga babu bi lokacin da lokacin da aka shiga eh, sa'in asu sai na da asu chairman na bayakin mu nace dama ni tauhidi nake koyewa abin da nake koyewa ka a bauta ma kowa sai Allah yanzu ko tunda kun ce zamu ce kowa ya je ya bauta ma abin yace don Allah wala wallahi ba ce ba <laughs> ke zai ce to tunda zamu ce muke ka a bauta ma kowa sai Allah shi muke koyewa yanzu ko tunda an shiga strike an ce kan mu koyar da kowa zamu ce to yanzu abin da ka gara maka bautawa ya ce wala wani bace ba ba wani <laughs> bace ala kulli halin jin ka'ida irin ta wayannan union ba fi bane daidai ne domin ana fata domin abin maslaha misali yanzu a ce wanda zai na ya bi gefen dama wanda zai na ya biyo gefen hagu ga titi biyu ga na mai tafiya ga na mai dawowa babu cikin qur'ani babu cikin hadisi amma biyar shi daidai ne domin me domin ana yin shi ne domin a kawo maslaha a ce randa a bawo wanda a ciki a bari ya fara wucewa sannan wani ya zo ya shiga wannan daidai ne saboda me saboda kada a kawo hadari kuma doka daidai ne a ce traffic light in an sa kaza in an sa kaza ka tsaya wannan daidai ne biyan waɗannan dokokin ba illa bane wallahu ta'ala ya malam da ba sallah. ina karatu biyu, sai suna korafin sun fi jin daɗin ɗaya daga Har ma wani sai da ne magana. yana da suke so don tsira daga riya sum'a ya yi kyau wannan tambaya ce mai kyau ce sosai duk abin da ake yi saboda Allah kyautata shi ba laifi ba ne akwai bambanci tsakanin kyautatawa da kuma yi saboda jama'a yanzu misali ki da karatun ƙur'ani a ce a kira ka gaban jama'a kai karatun ƙur'ani sai ka kyautata muryarka ka kyautata ne domin ƙur'anin ya kamata a ji shi da daɗi wannan ba ba bane Ubayyu bin Ka'ab da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mai da ka ganni ina sauraren ka jiya kana karatu yace da na san kana nan la habbaltuhu laka tahbiran da na kawata maka shi kawatawa Annabi bai ce mai da kayi ba inda ka san ina nan ka ƙara kyautata moya ka ƙara gyara sauti ba ya kai ba za ka yana halatta ga mai karatun ƙwar'ani idan sun ce mai yanzu wannan alarin mai muka yi da kai in faɗi ko kai in faɗi ba cewa ni ka dinga mahir ba in ka zo da farko saboda ta daɗi bisa ga wanda kake ada ka ga ba ba ba ba ne amma saboda na ji mu ya kamar ta daɗi sai shi karatun da kake mai kaya a fara buda ka dinga yin mayar da haka dauko wani suka koma kana mayar saboda me saboda ya ji Qur'ani yana da kyawu a kyautata shi kyautata shi ba ya bane amma kai domin jama'a su jiya idan kana yi kana kyautatawa wani mai gidanka ne so ya jiya ya tashi da ka bayyana tajwidi ka kira ba shi dike so ya jiya to wannan shine laifi amma ka karanta Qur'ani da kyawu sun ce ga murya da suke fiso suka fiso da dadi annabi sallallahu ya ce cikin wanda suka fi kowa ya karatu Qur'ani man idza sami'tumuhu hasibtumuhu yakhsha Allah wanda in kuka ji kuka ji shi sai ku yi tsammani yana tsoron Allah kyautata murya da karatu a rera shi a jiya sa maka tsoron Allah yana da kyawu yana cikin alamun tsoron Allah kuma yana cikin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake so a karanta shi zaka ba laifi bane ko kai haka Allah ta'ala alam wa subhanaka Allahumma kafirna subhanaka Allahumma bihamdika din amma magana tara ma marayu tara abin da taimakon marayu yaushe muka ce a yi da mun ce za a yi sha biyar sai kuma kuka ce sha biyar ya yi sako ko yau azumi na sha ɗai ya kama sa rana da ya kamata kafin na ranar da za mu fara a sa wace rana ya kamata mu shi juma'a ko alhamis su shi ke mun fara alhamis alhamis za mu fara an taimakon marayu za ah, ka ya kamata muna da kwamitin marayu ko da kashin mara hassan yake ka in mara hassan yana nan gobe zai zo insha Allah idan ya zo gobe zai gaya mana suwa ne ne 'yan kwamitin eh, abin da kuma ina-ina za a za taimako da haka sai ka tuna mai tun yau sai ku haddade cewa waje kaza da wani da wani da wani za a kawo nan masallaci za a kai kaza muna fata Allah ya bada iko taimakawa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta